Ibraniyawa Sura goma sha uku Ku ci gaba da nuna wa junanku kauna irin ta yan uwa, kada ku daina yi wa baki alheri, gama ta yin haka waɗansu suka yi wa mala'iku hidima ba da saninsu ba. Ku tuna da waɗanda suke daure a kurkuku, kamar kuna a daure tare da su, ku kuma tuna da waɗanda ake ba su wahala, kamar ku da kanku ne kuke shan wahalar. zaman aure ya zama abin daraja a gare ku duka, kada gadon aurenku ya kazantu, gama Allah zai hukunta masu yin zina da masu yin lalata. Ku yi nesa da halin son kudi, ku kuma kasance da kwanciyar rai da abin da kuke da shi, Ga shi kuwa Allah ya ce, Har abada ba zan barka ba, sam sam ba zan yarda kai ba. Shi ya sa, ba tare da shakka ba, muna iya cewa, Ubangiji mai taimakona ne, ba zan ji tsoro ba, me dan Adam zai iya yi mini? Ku tuna da shugabanninku waɗanda suka fada muku kalmar Allah, ku dubi yadda suka yi rayuwarsu da yadda ƙarshensu ya kasance, ku kuma bi gurbin ban gaskiyarsu. Yesu almasihu kuwa baya canzawa, yadda yake jiya, haka yake yau, haka kuma zai kasance har abada. kada sababbin koyarwa iri-iri su kwashe hankalinku, ya dace ku sami ƙarfafawa zuciya ta wurin alherin Allah, ba ta wurin al'adu iri-iri na cin abinci ba, waɗannan kam ba su da amfani ga masu kiyaye su. Mu kuwa muna da bagadan hadaya wanda firistocin tentin kasancewar Allah a duniya nan ba su da izini su ci daga hadayarsa. Babban firist yakan kai jinin dabbobi zuwa ga cikin wuri mafi tsarki domin ya mika shi hadaya saboda zunubai, amma naman dabbobin nan akan kone shi ne a bayan zango, haka kuma Yesu ya sha azaba a bayan gari domin ya tsarkake mutane ta wurin nasa jini, saboda haka sai mu fita zuwa wurinsa a bayan zango, domin mu jimre da irin wulakancin da ya jimre da shi. gama ba mu da birni mara shudewa a nan duniya, amma muna dai sa ido ga birnin nan wanda yake zuwa. Bari kuma mu dinga mika haɗar yabo ga Allah ta wurin Yesu, wato yabon shaidar daraja sunansa kenan. Kada ku daina yin alheri da zumuntan taraya ta abin da kuke da shi, gama irin waɗannan hadayu suke farantawa Allah rai. Ku yi wa shugabanninku biyayya. ku kuma mika kanku ga ikonsu, gama suna kula da rayukanku, su kuma za su ba da lissafin aikinsu, ku yi musu biyayya, yadda zai sa aikinsu ya zama da farin ciki, ba da nauyin zuciya ba, gama wannan ba zai kawo muku wani amfani ba. Ku yi addu'a saboda mu, mun tabbata cewa tunanin zuciyarmu ba ta damunmu game da wani laifi, nufinmu shine mu aikata abinda. da yake daidai cikin ayyukanmu duka. Ina rokonku musamman ku yi addu'a domin Allah ya sa in koma gare ku ba da daddewa ba. Allah ya taɗa Yesu Ubangijinmu daga matattu ta wurin jinin yarjejeniyar nan ta har abada. Yesu wanda yake makiyayi mai girma na tumaki, ina rokon Allah mai ba da salama ya cika ku da kowane abu mai kyau domin ku yi nufinsa. ya kuma dinga aikata a cikinku abin da ya faranta masa rai ta wurin Yesu almasihu, daukaka ta tabbata ga almasihu har abada abadin. Amin. Ina rokonku, uwana, ku yi hakuri da wannan gargadina, gama ba wata doguwar magana ce na rubuta muku ba. Ina so ku sani cewa an sake dan uwanmu Timoti daga kurkuku, idan ya zo da wuri, zan zo tare da shi in ganku. ku gaida dukan shugabanninku da dukan tsarkaka, ‘yan uwanmu daga Italiya suna gaishe ku, alherin Allah ya tabbata a gare ku duka.